رافع النقم العزيز الوهاب الذي جعل الرفعة والكرامة لمن سلك سبيله والتزم شريعته واقتدى برسوله المصطفى المختار المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الاخيار الابرار الذين رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وعلى تابعيهم باحسان الى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن الرسل والأنبياء هم الكملة من البشر الذين اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا سفراءه إلى خلقه يحملون وحيه وتعاليمه وشرائعه ويبلغون عنه وهم وحدة واحدة كلهم يدعون إلى الله وحديث أبي هريرة في سنن أبي داود شاهد لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ففي هذا الحديث عباد الله أن الشرائع متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع وقد بشر نبي الله إيسى عليه السلام بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى لأنه بشر به وفيه أن الولاية والقدرة سوف تكون لأهل الإسلام وأن الغلبة والعزة تكون للإسلام والرسل والأنبياء عباد الله هم الشموس والأقمار التي كانت تشرق فتضيء للناس الظلمات وتخرجهم إلى النور وهم كثير كثير فما من أمة إلا خلا فيها نذير وقد أبلغهم الله وعيا وقد أبلغهم الله وعيه بطرق مختلفة منهم من كلم الله ومنهم من أرسل إليه ملكا والملك كان يأتي الرسول بطرق مختلفة قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ووظائف الأنبياء والرسل كثيرة منها البلاغ المبين قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومن ذلك الدعوة إلى الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنها كذلك التبشير والإنذار قال الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومنها إصلاح النفوس وتزكيتها قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومنها تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة ومنها إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون, لل... لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومنها كذلك سياسة الأمة ففي صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فكل رسول كان مثالا في قومه في الصدق والأمانة وقول الحق ومنها تأييد الله لهم ونصرهم على أعدائهم ويلزمنا يا إخوة الإسلام تجاه الأنبياء والرسل التصديق بأن الله أرسلهم فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع والإيمان بما أع... بمن أعلمنا الله بأسمائهم ومن لم يعلمنا بأسمائهم آمنا بهم إجمالا ثم التصديق بما صح من أخبارهم والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله مما يلزمنا تجاه الأنبياء والرسل محبتهم والثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم والاقتداء بهم وتوقيرهم وتبديلهم والدفاع عنهم كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر الذي الذي جاءه من ربه جل وعلا فاهتدى بهدي الرسل قبلا وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت فيه الفضائل كلها فاق بها جميع العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da yake baiwar ni'imomi yake ɗauke duk wata azaba da musiba ubangijin da ya sanya ɗaukaka da daraja da karama ga wanda ya bi ta farkinsa ya bi dokokinsa ya yi koyi da manzansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun shaida babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa komai shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama al'uwan musulmi annabawa da manzanni su ne cikakku su ne kammalallu a cikin halitta duka don haka Allah izaɓe su ya fifita su akan sauran halittarsa suka zamanto su ne wakilai masu isar da saƙon Allah zuwa halittar Allah sun karɓo wahayi daga Allah sun karɓo dokoki da shari'a daga Allah kuma sun isarwa da bayin Allah annabawan Allah tun daga su annabi Adam har zuwa su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ne in ka ware ɗaya kamar ka ware su ne duka in ka yadda da ɗaya dole ka yadda da su duka in ka ware wani kace na yadda da wani ban yadda da wannan ba to ba ka da bambanci da wanda yi watsi ya kafirce wa manzannin Allah baki ɗayansu abinda zai tabbatar mana da wannan hadisin da yake cikin sunan na abi dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa baki ɗayansu babansu ɗaya uwa ce kowa da kafa malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi da wannan duk wani annabi daga cikin annabawan Allah da manzo daga cikin manzannin Allah addini ɗaya suka zo da shi sunan addinin su addinin musulunci sai dai ka ce dokokinsu sun sha bamban akwai shari'ar annabi Musa akwai ta annabi Isa akwai ta annabi Ibrahim akwai ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ga baki ɗayan su sun yi tarayya asali shine tauhidi kadai ta Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa babansu ɗaya mahaifiya ce kowa da taka amma addininsu guda ɗaya ne in ji manzon Allah ita don haka ni na fi kowa kusanci ni na fi kowa dangantaka da kowa na fi kowa dangantaka da kusanci da annabi isa alaihi salam ita domin babu wani annabi tsakanina da shi daga shi sai ni kuma ita da al'ummarsa ina ba ku labari annabi isa zai dawo idan ya zo ku gane shi ga yadda siffarsa take shi ba dogo ba ne shi ba gajere ba jaffata ne amma kalar jaffatarsa ta fi cizawa zuwa fari ita zai zo da wasu irin kaya sun yi kalar kamar mu a hausa mu ce ruwan kunun kanwa ko ka ce ruwan ɗorawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa annabi isa za a sako da shi mala'iku ne za su sauko da shi daga sama za a sa masa hula irin hulan da ake sa da ita fatima irin hulan nan da ake sa haɓar kada an ce amfaninta domin kare rana zai sako da ita an juya gabanta maimakon nan kunnan da wannan kunnan sai a juya sai wannan shafin ya koma ke wannan shafin ya kake koma gaba saboda mala'iku ne za su tallafo shi saukar da shi zuwa wannan duniya kuma idan ya zo zai zo a matsayin musulmi kuma zai kirawo mutane zuwa ga addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita in kuka ga gashin kansa ba a zuba masa ruwa ba amma kamar ana kamar yana digan ruwa saboda yanayin can gashin kansa in ya zo duk wani kurof wanda yake duniyar nan annabi isa sai ya karya shi sannan sai ya ana kiwon alade sannan in akwai jizya wata musulmi suka ɗora waɗanda ba musulmi zai sai an soke ta sannan zai kira mutane zuwa ga addinin musulunci duk wani addini wanda ba addinin musulunci bai idan annabi isa ya zo zai sauke shi an daina bauta wa Allah da wani addini in ba addinin musulunci ba lokacin da annabi isa zai yi sannan manzo Allah ita lokacin zuwansa ne Allah zai hallaka dujal wannan abin halittar wanda annabi ya kira shi da sharru ga'ibin yuntazar wani mugun halitta ne wanda zai zo zai batar da mutane annabi isa alaihi salam shine zai kashe shi annabi ya ce lokacin zuwan annabi isa duniya ga baki ɗaya za ta cika da aminci ba sata ba fashi da makami ba satar mutane babu rigingimu komai zai yi albarka a wannan lokacin an ce in ka ware kuɗi kace wannan haƙƙin Allah ne na zakka za ka rasa wanda zai karɓa in kai noma ka ware wani abu kace wannan na zakka ne ba mai karɓa saboda kowa ya wadata za a samu zaman lafiya annabi ya ci gaba da bayanin irin zaman lafiyar ita kai zaman lafiyan da za a samu kun san an ce ba a ga maciji tsakanin zaki da raƙumi idan zaki idan raƙumi sai ya kai shi ƙasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan lokacin garken zakoki za su shiga garken raƙuma su kiwo tare ba wanda zai cutu wani garken damusa zai shiga cikin garken shanu a kiwo tare ba wanda zai cutar da wani garken kuraye zai shiga cikin garken awaki su kiwo tare ba wanda zai cutar da wani in ji manzan Allah ƙananan yara za su dinga daƙumar manya-manyan macizai suna wasa da su ba tare da sun cutar da su ba aka ce annabi isa zai zauna a wannan duniya tsawon shekara arba'in ana cikin wannan ni'imar ana cikin wannan jin daɗin sannan allah ya karɓe shi in allah ya karɓe shi wanda za su yi masa limanci su yi masa sallar gawa su binne shi su ne al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to malaman hadisi suka ce wannan hadisin yana nuna mana shari'a ta Allah ko addinin Allah asalinsa guda ɗaya ne amma ana samun bambanci ne a reshi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya yi bishara da zuwan annabi isa shi kuma annabi isa ya yi bishara da zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin alkur'ani wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad haka ya gaya mabiyansa ita in ne muku albishir da zuwan wani annabi da zai zo baya na sunansa ahmadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam kuma wannan hadisin ya nuna mana akwai dangantaka akwai alaka tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin wannan hadisin akwai bishara ga al'ummar musulmi cewar samun dama da samun ƙarfi ko ba daɗe ko ba jima zai dawo na addinin musulunci ne kuma musulmi za su yi rinjaye za su zama su ne sama da kowane masu bauta masu bin kowane addini musulmi su ne za zama gaba da su a nan gaba kamar yadda manzan Allah ya faɗa kuma wannan hadisin yana nuna mana manzanni da annabawan Allah su ne fitila su ne ranar da take haska duniya take gusar da duhu take fitar da mutane daga cikin dubbai a shigar da mutane cikin haske shine tauhidi da imani da Allah subhanahu wa ko babu wata al'umma da Allah ya ba face ya aika mata da manzo babu wata al'umma da Allah ya bari sai da ya tura mata wanda zai isan mata da saƙon Allah ko manzanni din nan kowa akwai hanyar da aka bashi saƙo daga cikin manzanni akwai wanda Allah izance da shi baki da baki kamar yadda aka yi zance da annabi Musa wa kallama Musa takliman a cikin manzanni akwai wanda aka tura masa da mala'ika isar da sakon Allah a cikin manzanni akwai manzan da Allah madaukakin sarki yayi masa ilhama ikimsa masa abubuwan da yake so isarwa da mutane kamar yadda al'ayar Qur'ani ta nuna wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan bai kamaci wani mutum Allah izance da shi ba sai ta hanyar wahayi Aumin wara'in wara'i hijab ko kuma ta bayan maki aw yursila rasulan ko kuma aika masa da wani manzo fa iya bi iznihi ma yasha ya isan masa da sakon Allah annaba wannan da manzanni da Allah ya aiko wa duniya manya manyan ayyukan da annabawa suka yi aiki na farko shine albalagul mubin isar da sakon Allah karantar da mutane addinin Allah aiki na biyu shine addu'a ila Allah kiran mutane ku dawo ku daina bautawa duk wani abu da kuke bauta ba Allah ba ku zo ku bauta Allah shi kadai aiki na uku at-tabshir wal inzar yau mutane albishir wanda ya imani ya bi Allah dan aljanna ne wanda ya yin imani ita waye zai gama da fushin ubangiji ko a duniya ko a lahira aiki na hudu na manzannin Allah shine gyara zukatan mutane da tsabtace zuciyar mutane ya zamanto mutane sun fuskanci Allah da komai nasu rayuwarsu ta yi kyau ta yi inganci aiki na biyar shine ƙoƙarin kawar da gurɓataccen tunani daga cikin zukatan mutane da hankulansu kore duk wata muguwar aƙida karkatacciya wacce take ba ta girmama Allah kuma ba a bautar Allah cikin wannan aƙida aiki na shida shine tsayarwa da mutane hujja Allah ya turo manzanni sun isar da sakon Allah ranar alkiyama ba wanda yake da bakin magana in dai bai imani da manzannin da Allah ya turo ba aiki na bakwai shine jagorantar mutane ai musu shugabanci kuma shugabanci irin shugabanci na annabta kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'il sun kasance annabawa su ne shugabanninsu su ne annabawan su ne kuma shugabannin duk lokacin da wani annabi ya koma ga Allah sai Allah ya aiko wani annabin to haka aka yi ta yi har zuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zamanto ya isar da sakon Allah kuma littafin sa ina nan sunnar sa tana nan maganganun sahabban sa dukkanin su suna nan duk wanda kaga ya karkace to sai dai ka ce ya karkace ne da gangan amma wanda yake neman shiriya shiriya a fili take kuma in ya roki Allah ya shirye shi Allah zai zai shirye shi akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya ɗora mana dangane da annabawa da manzanni abu na farko yin imani da duk wani manzo daga cikin manzan da Allah ya aiko duk wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko mu imani da su abu na biyu mu yadda da sunaye da siffofi da bayanai da suka zo a cikin alkur'ani game da wasu daga cikin annabawan Allah wanda aka kama sunansu waɗanda ba ba a kama sunansu ba Allah ya ce akwai su to mu imani a jumlace a dunkule mu ce mun yadda abu na uku mu yadda da duk wani labari da wata magana wacce ta zo daga wajen annabawa abu na hudu mu aiki da dokokin da annabawa suka zo da su bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bar kowace irin doka mu ɗauki dokokin da manzon Allah izo da su domin shine cikamakin manzanni shine cikamakin annabawa abu na biyar shine muna ƙaunar annabawa da manzanni muna son su na shida mu dinga yabo a gare su mune musu salati mune musu taslimi wannan shine na takwas sannan na tara mu dinga yin koyi da karantarwar annabawan Allah da su. na goma mu girmama su mu ji nauyinsu duk wata kalma wacce za ta nuna tawaya za ta nuna suka za ta nuna kyama ga wani annabi daga cikin annabawan Allah babu mu babu yin haka yana sa mutum ya rasa arzikin duniya ya rasa arzikin lahira in musulmi ne nan take yake fita daga cikin addinin musulunci in ba musulmi ne ya ƙara faɗawa cikin kafircin Allah ya tsare Sau da aka duk wata magana wacce za ta fito daga bakin mu in maganar nan ta shafi annabawan Allah to mu tauna ta mu nemi masana mi musu tambaya wannan abin da za mu faɗa haka ike ya dace ko bai dace ba domin kakka je ka faɗi wata magana guda ɗaya wata za ta sa ka faɗa cikin fushin ubangiji ka faɗa cikin fushin mala'iku ka faɗa cikin fushin bayin Allah na ƙwarai ka faɗa cikin fushi na duk wani musulmi na kirki shi sa ubangiji mai gina ɗaukaka a cikin littafinsa bayan ya kawo maganganun annabawa da sunayensu a cikin suratul an'am sai ubangiji mai girma da ɗaukaka yake cewa ula'ika allazina hadallah waɗannan annaba da manzanni ga baki ɗayan su ne wanda Allah ya shirya fa bi hudahu muqtadi ya kai mai karatu ya kai wanda kake jin abin da Allah yake faɗa ake karantar da kai shi to kai koyi da shiryar su ka bi tafarkin su kuma wannan ayar an ce ta sauka ne tana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi take yayi aiki da abin da yazo a cikin wannan ayar duk wani abu wanda Allah yake ya kwaikwaya daga wajen annabawan Allah manzon Allah ya kwaikwaya ya kuma yi aiki shi sa aka ce duk wata siffa mai kyau duk wata siffa ta kamala da cika wata take tattare da annabawan Allah manzon Allah ya yi aiki da ita sai zamanto Allah ya haɗa masa siffofin cika siffofin kamala ga baki ɗaya sai zamanto shine afdalul khalqi shine afdalul bashari afdalul rusuli afdalul anbiya'i babu wanda yake gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma hanyoyi ga baki daya bayan zuwan manzon Allah sun toshe wanda duk yake son ya samu hanyar da za ta kulle ta kai shi gurin ta kai shi aljanna to ya biyo hanyar manzon Allah duk wata hanya da aka nuna maka aka ce wannan hanyar za ta kai ga Allah in dai ba hanyar manzon Allah ba ce to ka tabbatar a toshe take hanyoyin manzon Allah su ne kaɗai hanyoyin da za su kai mutane zuwa ga Allah imani da annabi gazgata shi koyi da shi ƙaunarsa Ƙare kimarsa ƙare martabarsa ƙare darajarsa duk da dai Allah ya riga ya tsare manzan Allah ya tsare martabarsa daga cikin abin da ya zo na ban mamaki a cikin sira lokacin da ummu jamil take faɗar maganganu marasa daɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da take cewa mu kam ba za mu bi mu zamman mu ba ba za mu bi addininsa ba sai manzo Allah yi murmushi Ita ku duba ku ga yadda Allah ya makantar da ita ya juya bakinta maimakon ta taba daraja da martabar Muhammadu sai Allah ya rufe bakinta sai ta ce muzammamu shi kuma manzon Allah ba sunansa muzammamu ba sunansa Muhammadu Mahmudun fil ardi Mahmudun fis sama saboda haka duk wanda yake da wata magana wacce yake so ya faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kalli maganar zaka ga maganar bata hau kan manzon Allah ba bata kama sunansa ba bata kusance shi ba saboda shi dukkanin wani abu sunansa tawaya sunansa na ƙasu sunansa aibu manzan Allah ya ne Allah maɗaukin sarki ya nesa manzan Allah da shi shi sa suke cewa da shi shi ne wanda Allah ya barranta shi daga dukkanin wata tawaya daga dukkanin wani aibu daga dukkanin wani abin kyama ko abin suka kuma tarihi ya tabbatar duniya ta shaida da maki da masoyi da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk wanda aka yi masa bayanin manzon Allah zai ce wannan ya cancanci a ƙaunace shi ya cancanci a bi shi muna godiya ga Allah da imu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah da Allah ya azurta mu da kokarin kwaikwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka tashe mu tare da manzon Allah Allah ka haɗa mu da manzon Allah a cikin firdausul a'la wanda ba su gane manzon Allah ba Allah ka ganar da su wanda suka gane manzon Allah Allah ka sa mu ƙara kankame manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين وقوموا إلى